saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta yanar gizo ta voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Maryam Dauda. Ranar Talata rana ce da shirin yau da gobe ke tattaunawa a kan batutuwan ilimi da fasaha da kuma sana'o'i. Sai kuma ta kasance yau uku ga watan Disamba. rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jan hankalin al'umma akan inganta rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu. Za ku ji hirar da wakilin muryar Amurka Sulemu Mini Barma ya yi da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nakasassu a Niger. Bayan haka za ku ji ƙorafin wani mahaifi da ɗansa ke da bukata ta musamman. Kasan bamu da hali wannan abin da ake sai a biya ɗin nan saboda yaro na guda ma ana ce mai Omar shi ma da kwanaki ba sai da yake ba ta bai zuwa ma wurin karatu ke mai a kai hankuri ka tai in na samu insha Allah na zai in biya muna so a sawata musu zuwa wurin ekol din nan mm. tafi da ƙarin bayanan duk waɗannan bayanan sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan bayanan. shirin namu na yau zai leƙa jamhuriyar Nijar ne. Kamar yadda kuka ji yau ce ranar nakasassu ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Zubairu Abarshi na ƙungiyar nakasassu ta Nijar ya bayyana abin da ya fi ci masa tuwo a ƙwarya. Ga su Mini Barma da ƙarin bayani. Eh, suna na zabairu a barshi kana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar na kasassu a nan nijar yau ce ranar da ake bukukuwan tunawa ko kuma waiwaye kan halin da mutanen da ke fama da nakasa ke ciki shin ya kake kallon muhimmancin wannan rana to ina iya cewa rana tana da mahimmanci sosai gare mu saboda za mu nuna irin abubuwan da muke iya yi al'umma duka su gani eh, su shaida saboda in ka diba kamar yau ita fenispa ta ɗauki guri yau za a yi wasanni na motsa-motsan jiki ka gani kinan cikin wannan duka za mu iya gwadin fusa'ar da gare mu saboda kowa ya san da mu ma nakasassu muna da wasanni na motsa jiki waɗanda muke yi saboda cikin Nijar akwai mutane da yawa waɗanda ba su san da shi ba don ka ya kamata muna son mu nuna irin abubuwan da muke iya yi saboda al'ummar Nijar su shaida su san da mu ma ana dama da mu cikin harkar motsa jiki. to da yake lalace ce ta waiwaye kan halin da nakasassu ke ciki a yau a zahiri cikin wani mene damuwar nakasassu a wannan kasa to ina jin wa babbar damuwa ita ce accessibility in saboda ya kamata kowa ya sani wurare da yawa da ake ziyarta mu ma muna da hanyar mu ziyarce su kenan in mu da hanyar mu ziyarce su mu ma abun yana ci muna tuwa a kwarya mu yana ɓaci sosai wadda saboda dan adam duk inda ke birge ka inda baka iya zuwa ka ziyarci wurin nan ya zamanto wata na ce daban kuma gare ka kenan mu abubuwan nan su ne mahimmancin abu da ke bata mana rayuwa shi ma ke sa ka kara gungurta mu gaba daya saboda muna son mu ziyarci wurare da yawa amma ban mu iyawa kamar kun saba kaiwa gwamnati koke akan wannan matsala kuma ba a samu wani biyan bukata ba to gwamnati ta san da shi saboda akwai ministar mai kula da eh, nakasassu ana yin magunguna tare da su ana yin takardu inda ke sa a ce menene ke sa nakasassu ana sa musu bariyar eh, tsakanin su da wayanda suke shimge mm. eh, to shine wannan duka ina jin ministar ta yi wannan tsari kuma duk sun san da shi eh, wani lokaci za a gwari abun za a yi kuma daga baya za a gani saboda yanzu ma an kaddi ba a yi in an abin yana ci gaba cikin sabin gine-ginen da ake yi na gwamnati a cikinsu ne kamata a gwadi abubuwan ba yanzu ba in an gwadi gine-ginen ga sabi da ake nan gari an dauki matakai wanda muna kasasu mu ma muna iya mu zo mu shiga cikin wurin wanda ya kamata kenan ai dole ne mu san da ana yi amma in gwamnati bata fara ba babu wani zashi bata iya tilasta mu wani in ka diba yanzu ai abun ya kamata mutane su yi lisahi ko gidan kanka kake gina ya kamata ka lura da wannan saboda akwai ciyo yau mutum nawa tansiyon ya buga wayanda

sauraro yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da zauren ya yi game da wannan rana ta jan hankali a kan nakasassu ta duniya kuma a yau za mu duba fannin ilimi na nakasassu ne. Yusuf Abdullahi wakilin murya Amurka a Nijar shi ne ya jagoranci wannan tattaunawar. To a game da wannan ranar da aka keɓewa masu lalura ta musamman a duk faɗin duniya, yanzu aka zauren namu na tare da wasu nakasassun birnin Yamai. da farko dai akwai habibu abdullahi shugaban shugaban kungiyar nakasassun birnin yamai malam habibu barka da yau barka da sai kuma sumaila giwa shi kuma mamba ne a kungiyar nakasassun birnin yamai masu gudanar da wasannin motsa jiki malam sumaila barka da yau barka da yau mun gode da karɓar wannan goron gayyata tare da su za mu tattaunawa kan mahimmancin wannan ranar da kuma irin matsalolin da nakasassun birnin yamai ke fuskanta Uh, Malam Habibu da kai zan farawa, shin ke muhimmancin wannan ranar? Eh, rana ce yau mai babban muhimmanci gare mu, eh, Malam Isu, saboda na harko yau babban farin ciki ne gare mu cewa eh, akwai mu da babban wata luwa da muka shekara uku. Wato wata doka? Eh, wata doka da muka shekara uku. mu a bayanta ita ce ta protection social mhm. to wannan ta kariya musamman ta na kasasu mhm. to alhamdulillahi babban horin cikin mu shine wannan an kai ta asambile kuma Allah ubangiji Allah sa ta huce wato dokar tana zauren majalisa ta zauren majalisa ma an yi bute ta huce hmm. yanzu magana da muka yi muhajirin dan insha Allah in Allah gwada muna Eh, shugaban kasa sa hannu kenan sai ta aiki ta fara aiki kaga kenan babban wurin ciki na gare mu wannan wani irin tanade tanade ne ita wannan dokar ta yi wa na kasa su eh to lalle ofon ban in ce maka eh, duk in ka maka sauraro da yawa me akwai rahusoshi da yawa kamar irin su exoneration irin kaya da zaka sowa ko kuma mota zaka sayi da wasu abubuwa da yawa da a ciki mhm. me in ka maka bayani da yawa na abubuwan da yawa ne freeman mhm. sai mu ce abu ne na cin na yau da gobe na ka ta yau da kullum daban eh, wadda za ka mm. jin daɗin shi ne a cikin wannan kundin na cikin wannan doka da mun kawo don kaga wannan babban farin ciki ne gare mu mu na kasa su Niger wanda za mu mu jinjiga ma Muhammadu Isu da shi da gwamnatin shi Allah ubangiji Allah saka da alheri mm. don wannan babban abu ne hannan na biyu wannan rana ita ce kuma babba gare mu kamar kowane ƙasa ta duniya ka san wannan ba Nijar ɗaya ba duk gudan duniya ne ake wannan eh, sallace sallace kenan mu nan gare mu babba ce babban rana ce gare mu wanda za mu hitowa mu haɗu irin irin koke koken mu da irin irin irin kokarin da muhimmancin da kokarin da irin shugabannin ne da suka nan suwa yi zuwa gare mu hmm. shine babban muhimmancin shi sai dai wannan eh, wannan rana da mun so hannu da hannu tare da federation ta finspa e hmm. da wannan federation national mu hama haɗa kai hannu da hannu mu yi aiki tare mu yi wannan jagulgulan tare hmm. sai dan tiskas ta zo shine eh, ministan mu ta population ta samu ta dan yi wai to ministan da ke kula da eh, al'umma da kulawa da al'umma sai ta samu dan balaguro kaɗan ta kuma muka ce to ya kamata mu a daga wannan abin to muka ga su deja sun yi nisa kwarai da partner ɗin sun yi nisa wajen shirye-shirye muka ce to ba mu iya mu ce mu ciristar da su da su ce su yi wannan shirye-shiryen mm. shi an muharin mu muka dan daga kaɗan muka ce to sai in Allah kai muna rai insha Allah goma sha biyu mm. ga wannan watan za mu ci gaba kuma da jagulgullan insha Allah in Allah rai da mu Malam Habibu kai magana cewa wannan ranar wata dama ce gare ku kuma masu lalura ta musamman mm. ta isar da koke kokenku ko kuma irin matsaloli matsalolin da kuke fuskanta hmm. alal misali wani irin matsaloli ne na kasassu eh, musamman ma na Nijar ke fuskanta to kasan hmm. eh, babban matsalar ne malam isu in kali sai akwai wannan babbar eh, kundi namu na convention relative au droit de cafe shi ne muke son mu ai muna misa a never in sha ba a fara aiki shi hmm. akwai aiki da aka na ayayi ciki me akwai gaishe kwarai kamar muka ɗauko yanzu cikin babban irin birnin ya yau in ka diba ka gani akwai matsala ta eh, accessibility kamar eh, wuri da adda eskale escalier da aka na ayayi mm. kuma akwai gototi da aka na ayayi a sanya men yala nan to yawancin gototin nan duka yan kai aiki bane shi na aka yi bude mm. to ka gani babban hatsari ne gare mu mu a ce matsayin mu na nakasassu tunda ka san akwai makahi tare da mu akwai mutane da yawa waɗanda su ba makahi bane kuma kuma ba idanun gare su ba mm, aya iya in dare duhu ya dan shiga kadan sai su wada ciki mun ka sha mutane da yawa daga wadawa cikin wannan gutocin eh, da an buɗe sun ka sha an sha kawo mana kuka kuke wannan wani abubuwa don ka ga wannan babban hatsari ne yau in ka diba yau eh, ba ma eh, a ce gidaje na gwamnati ba in ka dibi gidajen na gwamnati ma yau ni a matsayina na shugaban federation regional ta nan yamai babbar kungiya ta nan yamai mm. yau ban in ta yi in ta yi abu ga bildin yami in ce in shiga yadda daga sai na na kasar da kai na mine na kasar da kai inda sai na rarrahe in hau iskali in ta hau kaga wannan babban matsala ce gare Kuma akwai irin matakan da ya kamata a doka hannan kuma nan wannan convention inda ka ce eh. maka ta in ka diba a cikin article ta na tara mm. ta yi zance bisa kan accessibility duka mm. duka batiman duka wasu abubuwa da a cikin ni bunga mm-hmm. na gwamnati mm. hannan in ka dauka komo nan baya bisa article na hudu mm-hmm. gwamnati ta dauki alkawalin cewa duk abin da a cikin wannan dokar mm-hmm. wannan kundin za ta yi za ta girmama shi kuma za ta aiki bisa kan shi mm, mm. ka gani kenan eh, bayanin in ka zo ka dibi abin da an ka samu hannu da abin da bisa eh, ga gaske abin kaga akwai matsala mm. ka gani ko to babban muhimmancin abin da ke muka nan mu ya fuskanta kenan hannan ita gwamnati idan ita ba ta yi ba na yau privi za su yi in muka dauki sulman kaina muka dauki muka dauki eh, bankoki da aka na ayayi muka dauki agence agence da aka na ayayi muka dauki farmasi farmasi da aka na ayayi babu wanda za ka zakwa ka kashe yau gurmu ya je ko ko wani makahu ya ta tuduru haka ya hau ba shi wana tunda ba su rabu da kasai babu ruwan su su iyaka kasuwanci nan su na su kai ba su ma dauki muhimmancin mu person handicap ba hannan ko wannan kungiyar ta ta ba mu eh, muhimmanci sosai ta ba mu girman da darajar da duk Allah ya ce ya ce a ba mu ta ba mu cikin wannan kundin ka gani kenan shine babban muhimmanci gare mu wanda ya kamata mu a kiran ga gwamnati wallahi gwamnati a kokari zuwa gare mu amma ta kara ta ƙara muhimmanci. Na gode Malam Habibu kafin sake kuma a bangaren ka. Malam Sumaila Giwa ka ji irin matsalolin da Habibu ya faɗa a game da rayuwar nakasassu musamman ma a cikin birane ta hanyar shige da fice bangaren ilimi kuma wani irin matsaloli ne na ƙasassu ke fama da su musamman ma yara na a fannin na ilimi masha Allah na gode da ka tambaye ni wannan abin ga saboda inda nake zamanin gama da muna cikin wasan nan ma yanzu ga an ka kira ni an ka ce min ga yata an kore shi daga wurin karatun yarinyar ta zo gida ta ke wai an kore ta ne wata kiya ta kira ni ban san abin da yasa an ka eh mm. ban samu dalili ba me da ina ji tana ce min wai ana ke me aka ce ma abin nan da ke biya eh kudin kojes eh kojes tana hari kullum dai nike to ni dai ba a gaya min ba hmm. ban san saboda zai shine aka kore ta ko menene hmm. ka san wannan kuma matsala ne babba a gare mu gaskiya anan kamar kenan um, na kasassu yaran na kasassu suna fama da matsaloli barkata a fannin abin da ya shafi ilimin su sosai hmm. akwai matsala sosai wallahi gaskiya wannan kuma muna fata a duba wannan wani irin matsaloli ne kake ganin uh, ake fuskanta a fannin ilimin na na kasassu eh, musamman ma yara to lalle yara abin ga kasan ba mu da hali wannan abin nan da ake ce a biya din nan saboda yaro na guda ma ana ce mai Omar shi ma da kwanaki ba sai da yake bai zuwa ma wurin karatu mm. nike mai a kai hankuri ka tai in na samu insha Allah na zai in biya mm. kuma na samu ni auda su bisa abin ga mun ka tai ni ba shi ya zai yaba abin ga director ka mm. gani muna da dai matsala wurin a gaskiya eh. mi wani mi kake ganin ya kamata a yi domin inganta shi ilimi na yara na kasasu to lalle muna so a abin a yi masu me aka cewa a sauwata musu zuwa wurin ekol din nan. Mm, kamar a sauƙaƙa musu wajen zuwa makaranta. Madalla. Kamar mi kenan kake nufi? Kamar ta wace hanya? Kamar yadda mu da kanmu mun ka kai yaran nan ya kamata a ce ga hanyar da muke shiga mu kai yaro. Don an ka ce mu da yaran duk hanya don wani lokaci in na kai yaro na wurin karatu din sai ka gani yara na shiga ni kuma ina bisa moto ko zan iya kaɗe yaro ka gani bai yi ba ya kamata ake muga hanyar da ya kamata a bi muna mu mm. a yi muna sauki mu je mu aza yaro mu hita mu ta yaro a duba muna ci mm. don a kama muna saboda mu ba iya muke yi ba mm. gaskiya eh. bari mu koma wajen president watakila shi akwai abubuwan da zai faɗa game da ilimin na na kasasu eh, malam habibu kamar nan wani irin ƙarin bayani zaka game da irin matsalolin da yara na ƙasar su ke fuskanta a fannin na ilimi? Eh lalle isu akwai matsaloli da yawa. kaga in muka dauka duka da bisa accessibility in eh muka dauka equal de sur hmm. muka dauki equal na makarantun kurami kurami mhm. kaga yau da yawa suka ne hmm. saboda mi saboda nan man musawu ma in son faka life ba su da eh, eh, ilimin da za su cewa su karantar da su cikin langa inda za su langa da san hmm. inda za su su karanta kamar an idan na fahimce ka babu malamai da suka kware wajen suka kware wala wanda suka kware kaga yau ka dauka ɗauka da inda mutum ya riga ya huce premier ya kai college yau muka ɗauka akwai ashi e, eh, eh, handicap international mm. ta yi nata kokari kwarai akwai ong da yawa kuma gwamnati da kanta ta nan ta nata kokari mm. me matsalar har yanzu mu samu da zan sanyan waɗanda suka kalife waɗanda za su ci gaba su taimusu da su ba mm. kadiba yau zan faɗa zan baka babban matsala tun tun sa son dizinaf zauke yanzu ban din muka samu le premier bachelier na ecole de sur Mm. sai bana muka samu mutum guda da 79 sai bana muka samu mutum wanda ya samu bak ka gani ko mm. kenan kaga babban matsala ce saboda mine ne suwa da ilimi suwa da komi me matsala accessibility in ne wanda zai zamanto zai ba su eh, damar mm. cewa su yi karatu da kyau mm. hannan kuma eh, yawanci ekwal in ne fa inclusive kamar ekwal ce wadda aka cewa a keɓe ekwal in eh, kwarame daban ekwal in makahin daban kaga muka dauko akwai dole za a samu matsala amma mu matsalar da muke kamar wajen haraka material su da wasu abubuwa to alhamdulillah za gwamnati ya kawo nata kudoma mm. kwarai ta ya kokari me mu abin da muke so wannan muna son a yi equal inclusive mm. shi ne equal in da da makahin da kwarame da kowa da kowa zamanto duka da duniya zama a cuɗaya da juna muhimmancin wannan zai ba da damar cewa shi ya san cewa ga dan uwa ne can wanda ba zamanto ba ba na kasashe na ba ga su a tare su a aiki wato zai kawar da wariya wariya nan zai kare wariya kuma zai ƙara ba su goyon baya cewa ga su a aiki tare hannan kuma gwamnati ta yi kokari ta ya nan kuma ta ya nan ta yayi shine menene kokarin ta kanan ta yi nan ka gani wajen material ɗin na eh, eh, specialise na harka eh, ɗauka shalshi su. ka ga in ka ɗauki ekwal a bangar yawanci duka ekwal na na inan na makahi mhm. da na kurame mhm. duk yawancin su gwamnati ta ga kawo nata gudunmuwa ta ya sayan waɗannan kayan ita ke sai musu mhm. ta ya kuma ta ya musu farmi yan kuma in muka abu ga babban muhimmanci kuma shine yanzu ekwal normal kamar yan kajirar din nan na ekon normal da wasu abubuwa insha Allah an wara an wara eh, eh, ga eh, karanta suwa langa da sin an wara karanta suwa na barai duka aya na ayayi ka gani shi ma ci gaba na gwamnati ta yana ta ta kokari amma akwai matsala babba mm. shine rishin kamar muka dauki ekwal da sur ba mu da specialist in mm. eh, interpret a language sir mm. yau akwai matsala da yawa da haraka equal har ma sun yanzu in ka ce eh, a ce yau akwai kurmaya da kumsariya sai an yi atena atena a samu wanda zai iya interpret a samu a ta yi shi mm. kaga babban matsala ce in akwai wani babban atele wanda zai zamanto a waye sur eh, a waye musu kai sai mun tai mun yi gabas da yamma mu samu director na na ecole de sul shine annan ga na kokari amma yau Niger ba mu da specialist gashi wanda zai cewa speciality in shi eh da de sinye ne ya karanta ya samu experience doctor ya wani ya wani abu ba mu da shi hmm. kaga babban mai abu ne mai matsala da yawa wala hmm. don mu hmm. yanzu abun da muke so lalle mu nan mu waye mutane kai kuma mun yi campaign da sensibilisation da yawa wanda muka shiga cikin kamar ko wani region ko shekara mu yan campaign wanda dan mu waye mu mutane kai mu to mu san ai equal and inclusive ya to a da ai ta cuɗayya equal ta ta cuɗayya da kowa da kowa to mu ga mai aiki tare nagode habibu sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin amin amin suma amin ya allah ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai shi idanu ya yi hasara babba, kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba. rishin idanuwa shata mu ba mu so ne rishin idanuwa shata muna gudu ne itun da ba ku so ne hal ya kasance na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne hal ya kasance na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kuma To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogonmu a nan Amurka na cewa karfe goma da minti hamsin na safe. Wato yanzu bari mu ci gaba da tattaunawar wannan zauren. Eh, Malam Sumaila Giwa, kamar yadda na faɗa a farkon wannan shirin cewa kai mamba ne a ƙungiyar Uh, guragu masu gudanar da wasannin motsa jiki za mu komo bangaren ka a nan a fannin wasannin motsa jiki na guje-guje da tsalle-tsalle wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a to lalle matsalolin da muke fuskanta dai ne kaman wuraren da za mu ta yi mu shiga mu yi abin ganna wurare ne ba su da yawa ba mu samun wurare da yawa yadda muke so mu yi wasannin nan mm. don saboda gaskiya yawancin guramun da kana gane su na kasa su gaskiya suna so motsa jiki mm. habba iyaka suna da abin ya muna so dai a dinga sa muna hannu mm. eh saboda gaskiya akwai matsala kamar anan akwai karamcin wuraren da ya kamata a ce kuna training da dai sauran wasu abubuwa na motsa jiki haka nan na muna da karamcin wannan wurare saboda wurare ba su sai mu ba gaskiya mun samu a kara muna eh, wuraren da za mu dinga training dinmu mu kuma banci wannan ma material ma muna so a dinga kara muna kayakin hmm, aiki kamar da mi kenan wallahi saboda ka gani kekunan ma da muke hawa wanda ake gudu da su ba mu da na zamani na da ne gare mu hmm. ka san ko mu wanda ke da na da in ka ce zaka kama wanda ke da na zamani gudu ba ku abin ga guda hmm. ba su zama guda gaskiya hmm. eh muna kira ga wannan ga gwamnati a yi kokari a samu na hannu a samu muna kayan aiki eh, to wani matsayi za a baiwa wasannin motsa jiki na nakasassu eh, wani matsayi za a bashi a Niger kamar kuna taka wata rawa a zo a gani idan ana wata kwambala ta musamman da za ta haɗa Nijar da wasu ƙasashe da dai sauransu. Sosai sosai mm. ba wasa ba kam don gaskiya wallahi suna da kokari. Akwai nakasassun da suka yi fice a fannin wasannin motsa jiki. Wallahi akwai su da mm. yawa ma ko yanzu ma insha Allah rabi na abin ma muna da sirin masu zuwa can mm. akwai wanda an ka hidda an ka dauke su su ne za su tai can insha Allah ko za su kawo mai da izinin Allah. Eh. To ya bangaren kula da su Eh, kamar ɗaukar ɗawainiyar su domin eh, su samu nasara a wasannin da ake shiryawa a nan akwai matsaloli a nan shi ma ne nake ce ma akwai hmm. matsaloli wurin ne muke so a dinga duba in muna da in akwai kwamfoti sama ya kamata maganan nan a nan tallafi kuna samun tallafi kamar yadda ya kamata watakila ana taimaka muku shi na nake cewa eh. kamar tallafin nan ne bai nan ga isa mu mm, ya kamata kwarai ya mm. kamata a sa hannu a kama muna da kayan aiki a samu muna kuma in muka tashi muna so mu je wurin abin ga a samu muna na transport din wanda zai kai da zirga-zirga madalla mm, a nan ma kuna da matsala wallahi nan ma muna da matsala saboda in ana so kana so ka tafi wurin abu baka da abin da zaka bar gida ko abin bai da dadi eh to gode mallam habibu zamu sake komowa a bangaren dai ilimin na yara na kasasu wasu na ganin eh, a dalilin daga cikin dalilan da ya sa wasu iyaye ke dari dari na saka 'ya'yansu na kasasu a cikin makarantu eh, suna tunanin cewa ko da sun kammala karatu da kyar za su samu aikin yi a nan ban san a kungiyance ba kuke kallon wannan eh to wannan kuma ai mutane sai sun so jan tsoro mm. alhamdulillah eh, yau duk wanda ce maka ya kare karatu da sunan na kasashe ne shi ya rasa aiki to wallahi bai da diplom ne mm. idan ka diplom ɗinka muya da eh, eh, gwamnati ta ɗebe mana musamman cikin ordinance 093 ina na duzu masu ina mhm. ka gani eh, akwai mu da 5% kuma kota ne kuma kota ce aka ba mu kota ce ta musamman mhm. wanda ba sai kai konkur ba duk wanda zai shiga cikin ɗari duk wanda zai shiga cikin eh, function public sai ya konkur amma mu ba mu konkur duka person handicapé in dai kika da diploma ka baka da wani konkur kuma ana aiki da wannan kuma insha Allah kwarai babu dokar da maka aiki da ita kwarai kamar ta wanda muka mm, zinzina mu shugaban kasa ke aiki da wannan dokar ko kuma a bangaren kamfanoni masu zaman kansu nan ne eh, shi ita ordinance in ta 093 mm. ta ce hadda eh, prive ya kamata shi aiki masu zaman kansu su ya kamata su yi aiki mm. Me babban matsalar har yanzu waye kanu ne muka nan muwayi bisa kan su kan kansu ya kamata a tilistar da su nan ne gwamnati ta dan rago da ba ta tilistar da su su zamanto su yi aikata wannan abun ita ce ban gwamnati ita ta ga aikatawa kenan mu muka ashe da ku kenan kuma ya kamata ku aikata wannan abubuwa ka gane ku don haka duk wanda ya ce maka Eh, eh, ɗarisawa ekol eh, don rashin aiki wannan ba gaskiya ba ne ba dai Nijar ba in dai wajen fannin na kunna alhamdulillah wajen aiki ne to alhamdulillah sai mu gode ma Allah hmm, ba mu da kun yi rangadi domin tantance yawan ɗalibai na kasassu ko kuma yawan yara na kasassu waɗanda ba su zuwa makaranta kun samu adadin eh abin da muka yi ba ce maka mun yi mun tantace ba hmm. abin da muka yi rangadi hmm. don mu sa waɗannan yaran saboda yau in muka ɗauka nyamai manyan garuruwa wallahi babu matsala manyan garuruwa mm. kwarai kamar ka shiga kuma kashi 80 cikin 100 matsala ya cikin ƙauye karkara ne za ka mm. iske mu rangandan da muka yi mu waye mutane eh, uwayen ɗiya dan idan Allah ya samu zuwa da example concrete mm. mu ya zuwa da eh, eh, waɗanda suka samu suka samu diploma degree degree mm. suka yawon kuma ga suna kasasu ne mm. mu ya kwatanta musu mu ce musu ga sun gani kenan bayyuwa na yau a ce a ɗauki gurmu ko ko a ɗauki makaho kai a aje matsayin ɗan bara kawai in ka je kauye yau da kai da dan gurmu ka ahi gurmu kai da kanka na ga ci ga ga ga discrimination ga mishi wariya mm. Gidan ka kai da kanka sai ka ɗebe shi ka kai shi kan ka kai shi bara amma wanga kuma sai ka kai shi lakwal shi shi lakwal shine muka te muka waye musu kai mm. muka nuna musu eh da da da dalilin federation din babban federation mu national shekara yanzu shekara mu buke na mu wannan yaki mu a wannan yaki mun te jihar Zandar mun te jihar Talabiri mun kamar idan kamar yau a ce akwai kasa eh, eh, jihar da aka ɗebe da za a yi yadda ya baga za a yi wannan sallah ta eh, republic hmm. to za mu ɗiba kamar mu ɗebi eh, gunduma uku ko hudu cikin wannan gari mu shiga cikin karkara mu ɗebo wannan yaran ƙanane da to ba a sawa lakwal mu waye musu kai mu nuna musu cewa to lakwal don Allah don annabi su kai iyan su lakwal lakwal ne ke hidda mu da takaici dole idan kai lakwal yadda ka kai wancan da shi ma kaka ci amana shi kai ma ka kai wannan yaron lakwal shi ma ya samu ilimi hmm. to haka muka taya kuma mu taya da shaida mu taya da example ga sunan kun gani waɗanga makaho na ga matsayin shi wanga makaho na ga matsayin shi mu ba da hujjoji ga sunan su a gani kenan babu yadda za a ce a ɗauki yaro kai da ka aihe ɗanka ka kai shi ga titi ka ce ki bara ka gani kai da ka ci amana wannan yaron shine muka yi yaƙi muka shekara biyu mu wannan abubuwa federation ta ba sai mu haɗa duka gudan Niger na muka gamiya duk inda kungiyar federation ta ta Niger sai mun kawo mutum bibi a gamu sai a ta yi wannan rangadi dan a samu a waye matalakawa kai ya zamanto su sa ɗiyan su lakwal kuma alhamdulillah wallahi wallahi aya ga samun nasara mutane ya ga shiga lakwal sosai hmm. kuma mutane ya ga bada wannan muhimmancin wannan abun kwarai ko eh. malam isu eh, to da yake lokaci na hararen mu malam sumaila giwa ban san abin da za ka faɗa ba a karshen wannan shirin kana da wani kira eh, watakila da za ka yi wa al'umma da ko hukumomi eh muna da kira sosai hmm. saboda muna faɗa musu dai kar su gaji dai da taimakon da suna gai muna hmm. har gobe a sa hannu a dinga duba mu kuma dan Allah muna roko ga Allah eh, gare su saboda in mun ka wani wuraren da ba mu iya kai mm. in ka gani da Allah a tausaya a kama mm. ka kai takardan ka sai ka gani ka samu wanda zai taimaka ma ya amsa ya kai ya yi ma mm. abin ga ya kawo maka ka gani wannan yana birge ka kai ma ba ku kira na ganin an ɗauki matakai domin ku samu kuma ku isa inda kuke son ku isa ba sai wani ya taimaka muku ba wallahi wannan kuma mahimmanci ne yana da kyau mm. muna fata ga wannan mm. to jama'a duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai habibu abdullahi shugaban kungiyar na bin ninya yamai da kuma sumaila giwa mamba ne a kungiyar nakasassun da ke gudanar da wasannin motsa jiki a bindin yamai a madadin su da nasiru tankari da suleiman muni ma shi ma da ya kawo gudunmashi a cikin wannan shirin ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka abin da ya sawaka kenan a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu tafa da wani sabon shirin. A madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Dan ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Talon kuma ta sa hakkin ne ba ma ba.